A dukkan fadin jamhuriyar Nijar a yau ne ake bikin tunawa da nakasassu inda maudu'un biki na bana shine kowa ya kawo nasa kokari domin baiwa nakasassu damar samun ilimi ta hanyar zuwa makaranta. Madam Kristal Kafarakiya Tujaku, ministan da ke kula da raya al'umma ta kasar ce ta yi jawabi a madadin gwamnatin jamhuriyar Nijar wa al'ummar kasar. Albarkacin Binciken ƙididdigar al'umma ta shekara ta goma sha biyu da Nijar ta shirya ya nuna cewa akwai mutum dubu ɗari bakwai da goma sha biyar ɗari hudu saba'in da biyar na kasassu ne abinda ya kai kashi hudu da digo ɗai na yawan al'ummar wannan ƙasar kuma kashi satin cikin ɗari na wannan jama'ar ba su kai shekaru ashirin ba hasali ma waɗanda ba su kai shekara talatin ba sun kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari daga cikin su wannan ya nuna cewa mafi yawancinsu matasa ne kuma jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa mai bada kariya ga nakasassu a inda aya mai lamba 24 ta wannan yarjejeniya ta yi bayani akan incin nakasassu na samun ilimi ta hanyar basu karatu. A cewar Malam Nasiru Jibbo, shugaban wata makarantar makashi ta garin birnin Kwanni, uwayen yaran sun hison su sa su bara da su kawo su makarantar boko amma muna da matsala guda wajen recruitment ga gaskiya akwai yara amma ba su su kawo su Abun da dai mun gane duk yawancin su da son su sa su bara bara su sa amma mu gaskiya wanda dai mun kalge mun ka dauka nan bai bara a cewar malam bubakar camago wani malami makaho na makarantar ta makahi ta garin birnin kwanni yana cewa akwai matsaloli sosai a makarantar su to abin da yasa haka na dade a garin kwanni ne yake karamar jiha ce kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi waɗanda suke cikin garin ne kawai dan in kewayen garin kake to gaskiya matsala ce ba kawo yaro makaranta shi yasa kuma akwai matsaloli wanda suke uwayen ba su gane ba waɗansu ba su kawo ɗiyansu sai dai an tawaye musu kai haka. Wata makamniya Ummal Her ta nuna jin daɗinta game da yanda neman ilimi ya kawo sauyi ga rayuwarta. Gaskiya ni farko da lokacin da ban fara zakwa ba ban ji daɗi ba. Yanzu da na zo ko alhamdulillahi ina jin daɗi da daidai gwalgwado. Farko da ban aikin koyi akwai cigaba da rayuwa ga rayuwata ta hanyar karatu. Malaman makarantar na ci gaba da jajircewa domin faɗakar da wayan yaran makahi domin su kawo su a makaranta domin su samu ilimi. Kowanne suna aika kokarin su tunda mun zo can inda suke muna faɗa musu mu ce ya mace ya kamata a sako talakwal a ka talakwal ko dai bata samu ban kanta ya waye ne kaga da dama tunda ko yare guda gare mu yanzu nan ta ce can gidansu kaka ta ta matsa mata sai dai ta yi bara ita ko yare ba ta su kenan duk gargadin da muka yi mata na shi yasa ta saka ga kanta ita sai ta yi lakwal muna musu kokari kwarai muna zuwa muna musu gargadi muna gwada musu mu ce su zo su gani ga madani makahi tare da musu su ma suna abun ga Allah ba sa suna aiki kenan su bari yaran su mata ma su zo su karatu rashin samun tallafi na kawo cikas a mafi yawancin lokaci domin baiwa na nakasassu damar samun ilimi ta hanyar zuwa makarantun nan boko haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar